يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da biyu wanda yake daidai da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha daya kafin mu na magana akan alkhadiru alaihi salam ya kamata mu san abubuwa guda biyu na daya alkhadiru dinnan annabin allah ne يحسن أن نعلم ذلك لأنه قد كان الخلاف في الأمر أنسى مصاباني أجمدا shin alkhadiru dinnan annabin Allah ne ko kuma waliyi wannan saɓani da dadde ne tun daga kan malaman farko Allah madaukake ya musu rahma. to amma fahimta mafi inganci kuma wanda akasarin malaman sunna suke riko da ita wannan fahimtar ita ce alkadiru alaihi salamu annabin Allah ne daidai wannan gaba ya kamata mu gabatar da bayani duk da cewa akwai sura guda wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kissansa inda za a samu cikakken bayani a kai amma tun da mun taɓo magana shi kafin mu tsallaka ya kamata musulmi ya san menene aƙidar ahlus sunna game da matsayin alkhadiru alaihi salam don haka galibin malaman sunna suna cewa alkhadiru annabin allah ne ah, idan ka duba littafin ibnu hajar al-asqalani da ake ce ma al-isaba mujalladi na biyu shafi na 288 ibn hajar al-asqalani haka nan ma cikin fathul bari ya yi maganganu masu yawa game da hujjojin waɗanda suke ganin alkhadiru waliyun allah ne da kuma hujjojin waɗanda suke ganin alkhadiru annabin allah ne bayan ya gama kawo hujjojin nan kashi biyu ya tabbatar da cewa hujja mafi ƙarfi kuma hujja wacce akasarin malaman sunna suke riko da ita ita ce hujja da take tabbatar da cewa alkhadiru annabin Allah ne alaihi salam kuma ba wai ibn hajar al-asqalani ne kai ba al-imam al-bagwi rahimahullahu ta'ala in ka duba tafsirinsa daidai inda ke fassara ayoyin da muka karanta na tarihi annabi musa alaihi salam a lokacin da ya yi tafiya da alkhadiru alaihi salam al'imamul bagwi shi ma ya ce wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna hakanan in ka duba tafsirin al'imamul kurtubi shi ma al al-qurtubi a cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an yana cewa huwa nabiyyun inda jumhur annabin Allah ne wajen akasarin malaman sunna haka in ka duba tafsirin muhammadu aminu shankiti abuwa'ul bayan mujallar na hudu shafi na 172 inda yake fassara aya ta 65 ta suratul kahfi haka nan zaka samu muhammadu aminu shankiti rahimahullahu ta'ala ya yi maganganu masu yawa game da cewa alkhabiru annabin allah ne haka nan bin baz rahimahullahu ta'ala in ka zo wa majmu'u fatawarsa mujallad na uku zaka gani musamman ya ware babi yana magana akan matsala da ta shafi annabcin al-khadir da kuma fatawar lajinati da'ima mujalladi na uku shafi na 284 wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna akan cewa alkhadiru ba waliyi kawai bane annabin Allah ne amma har zuwa wannan zamanin akwai wadan sabanin don kuwa Muhammadu amin ah, muhammad bin salih al-usaimin shi yana da fahimtar alkhadiru waliyin Allah ne duk da cewa an samu kaulani wajensa amma galibin abin da malaman sunna suke ba da fatawa da shi kenan cewa alkhadiru annabi ne a hujjojin suna nan da yawa kamar misali in ka duba adwa'ul bayan ya fi yin bayani domin za ka samu faslun khasun eh, fi adwa'ul bayan ya ware babi musamman ya yi magana akan matsalar da ta shafi uh, alkhadiru alaihi salam akan cewa annabin Allah ne don haka wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a al'amari na biyu wanda ya kamata mu sani kafin mu kyautara magana akan alkhadir yana daga cikin mutanen da ake cewa suna da rai har zuwa yau kamar yadda galibin musulmai suka sani to bai kamata mu tsallake wannan gaban ba mu tabbatar da abin da ke gaskiya dangane da alkhadiru ba tunda mun tabo magana akan shi cewa alkhadiru yana da rai kamar yadda muka karanta akwai wani kogi akwai wani ruwa wanda ake kiransa ma'ul hayati wanda alkhadiru ya samu daman sha don haka alkhadiru ba zai mutu ba har zuwa ƙarshen zamani wannan yana daga cikin wato dalilan da suka sa ake samun malamai da suke cewa alkhabiru yana da rai bai mutu ba to ba shi kadai ba hakanan annabi ilyas alaihi masalam annabi ilyasu shi ma ana cewa yana da rai bai mutu ba waɗannan annabawan guda biyu alkhabiru da kuma ilyas alaihi masalam suna da rai har zuwa tashin kiyama waɗanda suke ba da hujjojin haka galibi hadisai da suke karantawa hadisai ne alwahiyatul mawdu'at ba su da rauni hadisai wasu ma na ƙarya domin akwai hadisin da ake ce masa mai rauni akwai hadisin da ya fi ƙarfin a ce masa mai rauni sai a ce mai ƙarya wannan shine malaman hadisi suke kira alhadisul mawdu' to akasari labarai da ake bayarwa hujjojin da ake kafawa game da cewa alkhadir da kuma annabi ilyas alaihi salam suna dare har zuwa ƙarshen zamani hujjojin suna da rauni sannan akasarin su mahujjojin hadisai ne na ƙarya aka jingina su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka har ma ana cewa sun samu ganawa da manzon Allah kamar musamman annabi Ilyas alaihi salam uh, yanda aka samu hadisin Anas bin Malik wannan hadisin na anas bin malik yake ba da labarin cewa annabi iliyasu ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda annabi iliyasu ya samu haɗuwa da manzon allah kaga ya nuna cewa bai mutu ba saboda annabi iliyas yana cikin annabawa da daddu waɗanda suka yi zamaninsu kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai hadisin da yake cewa annabi iliyasu ya samu ganawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin takaici shine al-imamul hakim Allah madaukake masa rahama ya inganta wannan hadisin kasancewar al hakim ya inganta hadisin wanda shi ya ba wa da damar jama'a su yi riko da wannan hadisi akan cewa lallai annabi Iliyasu yana nan da rai Ah, domin an samu ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi a tarihi shine al-Imam hakim wanda galibi da wuya ka karanta littafin hadisi baka ji an kawo sunan shi ba sanannen malami ne mashahuri masanin hadisi amma wannan malami ya ce hadisin anas bin malik wanda ya ba da labarin haduwan annabi ilyasu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cewa sahihul isnad wa min dhalika akhadha bihi jama'atun Eh, dalilin haka yasa aka samu malamai waɗanda suke riko da wannan fahimta cewa annabi ilyas da alkhadir suna nan da rai har zuwa ƙarshen zamani saboda ga hadisin da anas bin malik ya ruwaito wannan hadisin al imamul hakim ya ce ya inganta kuma al'imamul hakim babban malamin hadisi ne to amma banda shi al-imamu hakim abinda za su yi la'akari da shi babu wani malami wanda ya inganta wannan hadisin don haka yasa al-imamu zahabi yayi masa kusa yayi ma al-imamu hakim kusa yake cewa bal hadha mawdu'un bai kamata a ce hadisin nan ya inganta ba sai dai a ce hadisin ƙarya ne aka jingina shi ga manzon Allah Ah, don haka al'imamun hakim ya inganta hadisin amma kuma malaman hadisi da yawa da suka zo a bayan shi sun tabbatar da cewa hadisin nan karya ne kamar misali ibn jauzi ya kawo shi cikin littafin sa'al mawbu'at in ka duba mujallar na farko shafi na 200 inda yake magana dangane da waɗannan annabawan cewa annabi Iliyasu ya samu ganawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka samu wannan hatta cikin littafan tafsirai da yawa kamar misali tafsirin al-Imam al-Qurtubi al li ahkam al-Qur'an yana fassara suratu Safati a mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da hudu yana cewa ai an kawo hadisin Anas bin Malik Anas ya ba da labari ya ce ga zauna ma'a Rasulillah mun tafi yaƙi tare da manzon Allah Anas bin Malik ya bada labari ya ce an tafi yaƙi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta iza kunna bi fajjin naqati inda alhijr sai da muka isa yankin alhijr wato kusan fita daga ƙasar yankin larabawa kenan za a shiga yankin rumawa wanda eh, eh, wurin da Anas bin Malik yake magana yanzu haka yana cikin Jordan domin Jordan ita ce take kunshe da yankin alhijir. an taho daidai wannan guri za su wuce in ji Anas bin Malik id nahnu bi sauti sai gashi muna jin wata murya ana cewa Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin almarhuma. ya Allah ka sani cikin al'ummar Muhammadu wacce aka yi mata rahama al-maghfuri laha wacce aka mata gafara al-matubi alaiha wacce aka yafe mata al-mustajabi laha wacce ake amsa mata addu'a waɗannan abubuwa guda hudun duka suna tare da al'ummar annabi Muhammad uh, al'ummar manzon Allah tana da rahama babu shakka gaskiya ne al'ummar manzon Allah tana tare da gafara Allah yana gafarta wa musulmi <clears throat> ko da bai nemi gafaransa ba saboda wasu ayyuka da yayi baka samu wannan sai ga musulmi da ke tare da annabi Muhammad sannan al'ummar annabi Muhammad Allah yana karban tubanta ba kamar annabawa da suka wuce ba zamanin su zaka samu akwai al'ummomin da Allah bai karbi tubansu ba sai da ya halaka su amma mu al'ummar annabi Muhammad duk laifin da za mu yi ma Allah idan muka ce Allah ka yafe mana Allah zai gafarta mana wannan wata rahama ce gare mu yake cewa kuma sannan al'ummar annabi Muhammad dinnan Allah yana karban addu'anta duka waɗannan abubuwa gaskiya ne Anas ya ce muna tafiya za mu wuce yankin alhijir sai muka ji wannan murya ba mu san waye mai wannan addu'an ba ya Allah ka sani cikin al'umar annabi Muhammad wacce aka yi mata rahama wacce aka yi mata gafara wacce aka yafe mata wacce ake karban addu'anta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya ce ya Anas unzur ma hadha sautu zagaya ka duba muryar waye wannan kada kaltu jabala anas bin malik yace sai na shiga wannan dutse da na shiga duwatsun ina dubawa fa'iza ana bi rajulin abyadal lihiya sai gashi na iso ga wani mutum wanda ke da farin gemu wato tsoho ne warra'asi haka nan kansa da gemunsa da kansa babu bakin gashi alaihi siyabun bibun yana sanye da fararen kaya sai ana bin malik yace tuluhu aksaru min salasu mi'ati zira'in tsawonsa ya fi zira'i 300 wannan dalilin ya sa ma malaman suna suka ce hadisin nan karya ne saboda shi kansa annabi adam wanda shi ne mutum na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ko manzon Allah yake cewa daga kan annabi adam halitta na ƙasa take yi ba daɗa ƙaruwa take ba don haka babu wani mutum wanda ya zo a bayan annabi adam tsawonsa ya kai na annabi adam alaihi salam sai ga anas yana cewa ya ga mutumin da tsawonsa ya kai zira'i ɗari uku shi ko eh, tsawon annabi adam zira'i nawa ne eh tuluhu sittuna zira'an to sai ya zama to ya faɗi tsawon wannan mutumin ya ɗara tsawon annabi adam alaihi salam wannan dalili sa malaman hadisi suka ce hadisin nan ba gaskiya ba bane falamma bara ilayya lokacin da mutumin ya kalle ni sai ce anta rasulun nabi kai ne dan sakon muhammadun da ya turo ka ka dubi waye yayi wannan addu'an kuntu sai nace na'am ni ne qala sai ce irji ilaihi fa aqri'hu minni salam ka koma ga muhammadu fa aqri'hu minni salam ka karanta masa sallama ta wa kullahu sai ka ce mar haza akhuka ilyasu yuridu liqa'aka wannan dan uwanka ne Iliyasu annabin Allah yana son haduwa da kai na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas bin Malik wa ana ina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na isar masa sai na tafi na zo da annabi Ilyas nan suka hadu hatta idza kunna qariban minhu lokacin da suka hadu eh, taqaddama annabi wa ta'akhkhartu annabi sallallahu alaihi wasallam sai saurin isa gare shi ne kuma wato sai na ja baya sai na kyale su su gana su kadai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya iso wajen da annabi Ilyas alaihi salam yake a yadda hadisin ya nuna ya ce ja annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gare shi fata haddasa tawilan suka yi magana mai tsawon gaske fa nazala alaihi ma shay'un min as-sama'i shibhu sufra bayan sun gama magana sai ga alamar wato kabakin abinci ya sauko daga sama anas bin malik yace ina kallo wato an sauko musu da abinci daga sama za su ci abincin aka kira ni fa akaltu ma huma ni ma na ci tare da su falamma akaltu qumtu fatana haitu bayan an gama ci sai na tashi na ja baya na bar wannan gurin ah, ja'at sahabatun sai ga wani gajimare ya taho min samai wato daga sama fahtamalahu yazo ya dauki annabi Ilyas alaihi salam fa idza ana anzuru ila bayabi thiyabihi fiha ina kallon farin tufafinsa a cikin wannan gajimaran gajimaren na tafiya sama da shi har dai ya ɓace ba sake ganin shi bayan ya bace wato annabi Ilyasu ya tafi cikin wannan gajimaran sai na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ya rasulullah wannan annabin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am annabi Ilyas ne sai ce hadha ta'amul ladzi akalna amina sama'i nazala alaihi wannan abincin da muka cin yanzu tabbas daga sama aka saukar mar ba a nan kasa aka yi girkin nan ba ana sai na tambayan ya ci abincin sama kenan فقال biyu sallallahu الله alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce sa'altuhu anhu ni ma na tambaye shi game da abincin nan faqala sai ya ce min abincin nan ya ni bihi jibril fi kulli 40 yawman akla sau ɗaya mala'ika jibril yake kawo min shi bayan kowane kwanaki arba'in. wato abincin saboda kyawun sinadarinsa in ya ci bai sake jin yunwa sai bayan kwana 40 mala'ika jibril ke kawo masa wa fi kulli haulin sharbatu min ma'i zanzan a kowace shekara za a kawo mishi ruwan zanzan ya kurba sau daya tsawon shekara kuma bai samun kishi yana da kyau mu sani wato wannan shine madogaro mafi inganci daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja a kan cewa alkhadiru da annabi ilyas suna nan da rai domin idan aka ce ilyas yana da rai kenan don an ce annabi alkhadir yana da rai ba abin mamaki ba ne kuma abin da ya sa malamai suka yi riko da wannan hadisin saboda uh, al-imamu hakim ya ce hadisin ya inganta to amma shi kadai ne wanda ya inganta wannan hadisi da sauran malaman hadisi fitattu sanannu shahararru sun ce hadisin nan ba gaskiya ba ne bai inganta ba ba shi da uh, wato ba shi da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam to kissa duk inda ka same ta ya kamata mu sani duk inda kaga wata kissa game da alkhadir da kuma annabi ilyas wannan kissa ya kamata kai hattara da ita saboda kuwa babu wani annabi cikin annabawan Allah magabata waɗanda aka kururuta al'amarinsu fiye da waɗannan annabawan kuma a dalilin haka yasa aka jingina musu labarai na ƙarya da yawa labarai da dama an jingina su ga alkhadir da kuma annabi ilyas waɗannan labaran kuma duk ƙarerake aka jingina gare su kuma kun sani annabawa ne daga cikin eh, annabawan allah don haka ya kamata a ce an daraja su an martaba su an tsare eh, hakkin su kamar da ake tsare hakkin kowane annabin allah yanda za ka yi ƙoƙarin kare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hadisin ƙarya ya kamata ka sani waɗannan annabawan su ma ya kamata ka yi irin wannan ƙoƙari na kare su daga ƙarerraki waɗanda ake jingina musu wato babu bambanci tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alkhadir da annabi ilyas ta wajen jingina ƙarya ga ɗayansu wanda zai iya jingina ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya jingina ƙarya ga waɗannan annabawa yanda ke zama wajibi ka kare annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne yake zama wajibi ka kare waɗannan annabawa al-imam uh, muhammad al-amin shankiti rahimahullahu ta'ala cikin abwa'ul bayan mujallar na hudu shafi na 178 har zuwa shafi na 183 ya yi maganganu masu yawa yana uh, game da al-khadir da annabi ilyas yana cewa wa hikayatu salihin anil khadir aksara min an tuhsar labarai da malamai suke ta bayarwa game da annabi al-khadir yace ba su kirguwa labaran suna da yawa wa da'awahum har ma suna cewa annahu ya hujju huwa wa Ilyas kullu sana da shi da annabi Ilyas suna zuwa aikin haji a kowace shekara wai har yanzu kenan kuma har zuwa ƙarshen zamani in ji Muhammad aminu Shankiti ya ce malamai suna ba da labarai ire-iren waɗannan akan cewa eh, annabi Ilyas da al suna haɗuwa sukan zo aikin haji wa yarwuna anhuma ba'd suna ba da labarai na wasu addu'o'i na kareraki suna jinginawa ga waɗannan annabawan sai shi Muhammad al-Amin ya ce kullu zalika ma'rufun wannan abu ne sananne wa mustanidul qa'ilina bidhalika da'ifun jiddan duk inda ka samu wani malami yana magana akan annabi al ya ce kaza ko ga wata addu'a ta al a ce maka akwai wata addu'a idan ka gama sallar farilla da zaran ka gama sallar farilla ka yi ta ka karanta amanar rasulu ba san ko ka taɓa ji ba wannan addu'an sai da aka gama ta sai aka ce ai annabi al-khadir shine wanda ya ruwaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ne muhammadu al-amini yake cewa mustanidul qa'ili na bizalika da'ifun jiddan galibin addu'o'i da zaka ji an jingina da annabi al-khadir ko wata kissa zaka samu labarin in ma akwai shi in ma labarin yana da isnadi to isnadin zaka samu yana da rauni kwarai li'anna galibahu hikayatun an ba'd man ah, yuzannu bihi bihi salah wa manamatin wa ahadith marfu'a akan samu dalilai waɗanda malamai suke bayarwa na labaran galibi zaka ji ana jinginawa da mafarkin wani malami ai malam wani yayi mafarki ya ga annabi al-khadiru sai ya bashi wannan addu'a kaji inda aka samu addu'a wajen annabi al-khadir ta mafarkin wani malami yace to mafarki yana zama hanyar daukar shari'a ba a daukan shari'a ta mafarkin wani malami Eh, abu ne wanda malaman sunna sun yi ittifaki akai kamar da malaman hadisi suke magana musamman ibnu abdul barri li'anna galibahu hikayat an ba'd man yuzannu bihi salah galibin labarin da kaji ana bayarwa game da al-khadir da annabi ilyas labari ne da ake jingina ma wasu malamai wa manamatin wa hadisin marfu'a an anasin wa ghairihi ba mamaki zaka ga hadisi an ce an jingina ma anas kamar misali hadisin da muka karanta yanzu labarin da anas ya bayar cewa ana dawowa daga wani yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji muryan wani mutum manzon Allah ya ce je kaka duba waye anas bin malik ya zo ya gani ashe annabi iliyasu ne to na'am an samu hadisi an jingina ma sahabin manzon Allah amma duk da haka Muhammadu al-Amin Shankiti ya ce wa kulluha da'ifun duk da cewa an samu hadisi kowane hadisi ka gani game da bayanin alkhadiru da annabi Ilyas ya ce za ta kuma bihi hujja hadisin yana da rauni bai inganta ba ba a kafa hujja da shi don haka malaman hadisai sun yi gargadi game da ɗaukan maganar da ake jingina ma alkhadir da kuma annabi Ilyas ah, daga cikin waɗanda ke cewa alkhadiru ya mutu annabi Ilyas ya mutu alaihi masala wato dukkan su sun rasu annabi al ya rasu ba shi da rai annabi ilyas ya rasu ba shi da rai wannan shine aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a domin daga cikin malaman hadisi da fiqhu waɗanda suka tabbatar da cewa waɗannan annabawan su ma su rasu akwai al-Imam al-Bukhari akwai al-Imam Ibrahim al-Harbi akwai al-Imam al-Muqri'u al-Hafiz Abu hasan ahmad bin ja'far bin munadi al-baghdadi wanda ake kira ibn munadi malami ne fitacce akwai ibn al-jawzi shine marubucin littafin al-mawbu'at sannan akwai shaykhul islam ibn taymiya wa tilmizuhu ibn al-qayyim al-jawziya ga kuma ibn kasir wa ghayruhum khalqun kasirun malamai da yawa waɗanda suke cewa al-khadiru da annabi Ilyas sun rasu kamar yadda sauran annabawa suka rasu sannan kuma ba wai da ka suka faɗa ba suna da hujjoji wa adillatuhum qawiyya wa biha ta'tamidu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa hiya ahadithun sabita in da za ka duba littafan waɗannan malamai za ka ga hujjojin kamar misali ibn al-qayyim yana da littafin da ya rubuta wanda ake kiransa almanarul munif almanarul munifu wa da'if wannan hadisin yana da muhimmanci eh, littafin yana da eh, tace hadisi ne duk da cewa karami ne littafin ibn al-qayyim almanarul munif ya takaita littafin ibn al ne da ake kira al-mawdu'at al-mawdu'at na ibn al littafi ne da yake cike da hadisan ƙarya da kuma hadisai masu rauni saboda rashin ingancin hadisan eh, shi ibn jauzi da ya rubuta littafin ya masa suna al to don haka littafi ne wanda ke da mujallar kamar guda biyar a ce ka bude daga farko zuwa karshe aiki ne gare ka shi ibn al-qayyim al-jawziya sai ya tace littafin ya takaita shi ya mai da shi littafi guda daya yanda zaka iya karantawa a guje ka gane hadisan ƙarya da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al a wannan littafin al munif fi sahihi wa da'if shafi na ya ware babi wannan babin ya yi magana ne kawai akan hadisai da aka jingina ma al da kuma annabi Ilyas alaihi yana cewa akwai hadisai guda goma sha ɗaya allati yuzkaru al-khabir wa hayatuhu a waɗanda ake bayanin rayuwar al-khabir da kuma addu'o'i waɗanda alkhadur ya yi ya ce waɗannan hadisai guda goma sha ɗaya kulluha kazbun dukkansu ƙarya ne aka jingina ma annabin Allah wala ya fi hayatihi hadisin wahidun ibn al-qayyim al-jawziya yace babu hadisi daya wanda ya inganta game da annabi al-khadir alaihi salam in banda labarin da muka karanta wanda ke cikin sahih al-bukhari da muslim wanda manzon Allah ya bada hadisin abdullahi bin abbas uh, cewa annabi musa alaihi salam ya samu haduwa da al-khadir har ma kuma ga irin yadda tafiya tsakaninsu ta kasance wannan hadisin shine kadai labari da ya inganta game da al-khadir dukkan wani labari da zaka samu inji ibn al-qayyim al-jawziya yace babu hadisi daya wanda ya tabbatar da labari ingantacce yana ba da misali yace kamar misali ka hadisi inna rasulullahi kana fil masjid fa sami'a kalaman min wara wata rana manzon Allah yana masallaci sai ya ji magana ta bayan masallaci aka ji wata murya ta bayan masallaci fa zahabu sahabbai suka fita fa yanzuruna suna dubawa fa idza huwa al-khadir sai ga annabi al-khadir yana zaune wato wannan duk ƙarya ce al-khadir bai taba haduwa da annabi Muhammad ba shine abinda waɗannan malamai suka faɗa ba su taba haduwa ba ya rasu kafin zuwan manzon Allah ah, don haka wannan shine aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a akwai maganar da aka jingina ma ibn eh, eh, shekul islam ibn taimiyya in ka duba majmu'u fatawarsa mujallar na hudu shafin 338 daga cikin waɗanda suka buga majmu'u fatawa na shekul islam tun da rubutawa ake kamar misali a zamanin da idan kana da littafi zaka kai kasuwa akwai sashin marubuta su aikin su kenan ka ba su su za su yi maka kofin wannan littafin adadin da kake so za su rubuta shi to daga cikin waɗanda suka rubuta kofin eh, almajimu fatawa sai aka samu wani wanda ya cusa wata magana wai an tambayi shekul islam ibn taimiyya na eh, shekul islam ana masa tambayar cewa eh, game da alkhadiru shin alkhadiru ya rasu ko kuwa yana da rai fakana مما makala daga cikin amsar da shekul islam ya bayar yana cewa wa amma hayatuhu fa huwa hayyun in ka bude majmu'u fatawa in kana da shi yanzu kana budewa mujallar na hudu shafin 338 zaka ga wannan tambaya an shigar da wannan magana cikin majmu'u fatawa akan cewa shekul islam ya ba da fatawar al-Khadir yana da rai kenan shekul islam yana da cikin waɗanda suke da fahimtar Uh, alkhadiru yana da rai shi da annabi ilyas har zuwa karshen zamani uh, wa huwa kuma babu shakka karya ce aka shigar cikin littafin shekul islam kasan ana iya haka ana iya saka wata magana a littafin ka ba kai kai ba amma wani idan ya taho da nufin zai wa littafin ka hidima an ɗauka mai yi wa littafin ka hidima ne ko dai tace littafin kamar misali kantanci ingancin hadisan ciki Ah, ko kuwa sama wa maganganun da ke ciki madafa ba irin wannan kokari da yake sai kuma ya shigar da wata magana sai ya ce kai kai ta alhali ba kai bane to irin wannan aka yi ma shekul islam wanda ke faɗin haka shine a shek abubakar ah, bakar abu zaidin babban malami na saudi wanda ya rasu allah madaukake masa rahama ko wani karamin littafinsa yana mai suna ar-rudud wannan littafin in ka duba shafin 157 yana magana cewa shekul islam ibn taimiyya bai taba cewa annabi al-khadir yana dare ba don haka in kana so ka samu fatawar shekul islam ibn taimiyya ta gaskiya to ka duba mujallar na 27 shafi na 100 a cikin dai majmu'u fatawa din nan zaka ga ainihin fatawar shekul islam wasu ila rahimahullah an masa tambaya an al-khadir wa ilyas Allah ya gafarta malan game da al-khadir annabi al-khadir da annabi ilyasu hal huma mu'ammarani shin suna cikin waɗanda aka ba su tsawon rai ba za su mutu ba har zuwa karshen zamani bayyinu lana rahimakumullahu eh, ta'ala muna son ku yi mana bayani Allah madaukake muku rahama wato wani mai tambaya ya gabatar da tambayarsa ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fa ajaba shekul islam ya bada amsa ya ce huma laisa fil ahya'i annabi al-khadir da annabi ilyasu ba cikin masu rai wala mu'ammara ne kuma ba sa cikin waɗanda aka ba su tsawon rai domin akan samu mutumin da an ba shi tsawon rai ya daɗe a duniya kafin ya mutu kamar misali yanda ake ba da labarin salmanul farisi cikin labarai waɗanda wasu malamai ke ganin ingantattu ne daga cikin waɗanda suka inganta labaran na akwai muhammad muhammad nasiruddin al-albani yana cewa salmanul farisi yana daga cikin waɗanda ake cewa ya kai shekara ɗari uku a duniya kafin ya rasu wato akwai waɗanda Allah kan yi musu baiwa ya ba su tsawon rai wanda shi ake cewa al-mu'ammar ana tambayar shekul islam shin al-khadir da ilyas an ba su tsawon rai ko kuma an ba su daman zama da rai har zuwa ƙarshen zamani Jiya shekul islam ya ce ba a basu daman tabbata da rai ba har zuwa ƙarshen zamani kuma ba sa cikin mutanen ma da aka ba su tsawon rai Wakala kala wa ma alka hada illa shaitan tambaya aka yi ma al'imamu ahmad bin hanbal ya ba da amsa irin haka wanda shekul islam shi ma yake bada irin wannan amsa da aka masa wannan tambaya wasu ilal bukhari shekul islam ya ce shi ma al'imamul bukhari an masa tambaya anil wa ilyas an tambayi al'imamul bukhari game da annabi al-khadir da kuma annabi ilyas hal huma fil ahya shi suna cikin masu rai faƙada sai al'imamul bukhari ya ce kaifa ya kunu haza ta yaya za a yi a ce akwai wasu annabawa da suke da rai wa kad qala nabi ga abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa la baka ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa ala wajhi al-ardi ahadun wata rana manzon Allah yake ce masahabbai kun ga daga yau ba za a samu shekara ɗari ga duk wani wanda yake kan duniyan nan yake da rai ba in dai mutum yana da rai akan duniyan nan yace min mimman huwa ala wajihil ardi shi yasa aka ce banda annabi isa alaihi salam saboda shi ba a nan duniyar yake ba kuma yadda Allah ya faɗa bal rafa'ahu rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi abinda manzon Allah ya faɗa in dai akwai wani dan adam wanda yake kan duniyan nan yana da rai to daga yau ba za a samu shekaru ɗari a kansa ba malaman tarihi suka ce kamar yadda manzon Allah faɗa haka aka yi tabbata daga ranar da manzon Allah ya faɗa duk wani wanda ke da rai a wannan lokacin Allah ya amshi ransa wato kenan babu wanda ya wuce wannan shekara ɗari ɗin shine eh, al-Imam Bukhari ya ce to ta ya za a yi a ce akwai wasu annabawa masu rai suna nan har zuwa yanzu ga abinda manzon Allah ya faɗa shekul islam ya ce wa qala abul farj ibn al-jawzi ibn al-jawzi a littafin sa al-mawdu'at yana kafa hujja da aya ta 34 ta suratul anbiya wa ma ja'alna li basharin min qablika ja'alna li basharin min qablika al wato مت yana kafa yana kafa hujja ta كفا ta آية ta suratul الأنبياء yana cewa Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min al khulda ba mu sanya dawwama ga wani dan adam ba kafin zuwanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da Allah ya bashi dawwama kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a fa'in mitis don haka dan kai ka mutu khaliduna su za su dawwama ne su masu dawwama ne bayan kai ka rasu don haka sai shekul islam ya ce wa laisa huma fil ahya'i don haka alkhadiru da annabi ilyas ba sa cikin masu rai wannan ita ce fatawa hakika ta gaskiya ta shekul islam ibn taimiyya za ka same ta a mujallar na 27 shafi na 100 kuma ba nan kadai shekul islam ya ba da irin wannan fatawar ba ya fada a mujallar na goma sha shafi na 266 da kuma littafin sa Hajji sunna annabawiyya mujalla na farko shafi na 96 da shafi na 104 da mujalla na 8 shafi na 262 da mujalla na 4 shafi na 93 kamar yadda ya faɗa a cikin mujallar ne 27 shafin 100 da muka yi magana yana cewa wasawabul lazi alaihi muhaqqiqun gaskiyar magana wacce malamai masu bincike su ake kira almuhaqqiquna malamai masu bincike waɗanda idan aka samu sabani a tsakanin malaman sunna to su waɗannan almuhaqqiqun aikin su shine za su tattaro hujjojin kowane sashi su duba sannan sai su ce lallai hujjan wannan sashin tafi karfi shekul islam ya ce irin waɗannan malamai da aka yi a tarihin musulunci sun tattaro hujjojin waɗanda ke cewa annabawa biyun nan suna da rai da hujjojin waɗanda suke cewa annabawa biyun nan sun rasu wa an sai suka eh, shekul islam ce ah, abinda suke faɗa shine annabi al-khadir annahu mayyitun ya rasu ba shi da rai wa annahu lam yudrikil islam sannan kuma bai riski zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shekul islam ya ce walau kana fi zamanin nabi da dai annabi al-khadir yana da rai zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la wajaba alaihi an yu'mina bihi kaga wajibi ne ya taho ya yi imani a gaban manzon Allah wa yujahida ma'ahu idan manzon Allah zai tafi jihadi ya tafi tare da shi da a ce alkhadir yana da rai tilas ya zo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da imaninsa gaban manzon Allah sannan ya yi jihadi tare da manzon Allah kama aujaba Allah zalika alaihi wa ala ghairihi Wala kana. ya kunu fi makkata wal madina kuma dole ne ya taho makka da madina saboda an riga an wajabta hijira a wancan lokaci tilas ne ya yi ƙaura ya zo makka lokacin da manzon Allah yake madina ya dawo madina wala kana ya kunu huburuhu ma'a sahaba lil jihadi ma'ahum shekul islam ya ce a ce maka al-khadir ya taho ya fita tare da annabi muhammad an tafi jihadi da sahabbai bayan manzon Allah ya rasu tun da shi ba zai mutu ba misali har ƙarshen zamani mukaddara a wannan fahimta to ya zamanto lokacin sahabbai suke tafiya jihadin sunnan ya kasance annabi alkhadir ya taho ana tafiya tare da shi aladdin aula bihi min hudurihi inda kaumin kuffar ya fi a ce annabi alkhadir yana zaune a ƙasan da mun tabbata cikin hadisin manzon Allah ƙasan kafirai ne domin inda annabi Musa ya same shi ba ƙasan musulmai bane annabi al-khadir shin akan ya zauna a wannan ƙasa ta kafirai ya zama to ga kafirai sun taho da jirgin ruwansu sai ya taimaka musu saboda kar wani kafiri ya kwace shin ya tsaya yana taimakon kafirai a wancan ƙasan ne ya fi koko tunda yana da rai ya taho in sahabbai za su fita zuwa jihadi a fita tare da shi wanne ne ya fi in ji shekul islam ibn Ya ce don haka da a ce yana da rai bayan da za a yi zauna yana taimakon wasu kafirai a can alhali ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tafiya yaki shi baya ba su gudunmawa Allah ya sa mun gani wato shekul islam yana kokarin tabbatar da hujjoji waɗanda suke kama hankali akan cewa annaba wannan ba su dare al-khadir da kuma annabi ilyas yace sun laysa lil muslimina bihi wa amsalihi hajatun sannan kuma cewar annabi al ko kuma annabi ilyas suna da rai shekul islam ibn tamiya yace wannan baka da wata bukatar ta dan annabi al yana da rai a yanzu haka wace wani amfani kake samu babu wani amfani da zai ma inji shekul islam ibn tamiya la fi dinihim wala fi duniyahum kasancewan annaba wannan a ce maka wai suna da rai ba shi da wata fa'ida gare mu a nan duniya ba shi da ma wata fa'ida gare mu a lahira fa inna dinahum zuhu an rasuli saboda me yasa shekul islam ce saboda addinin mu addinin musulunci mun karbo shi ne wajen annabi muhammad lokacin da manzon Allah ya kawo mana addinin nan kuwa kafin ya bar duniya Allah ya saukar da aya ya cika addinin ya gama addini ashe kenan babu wani gibi da aka kyale na addinin wanda muke neman gudunmawar wani annabi sabanin annabi Muhammad Allah ya riga ya turo mana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho mana da alqur'ani kafin manzon Allah ya bar duniya sai Allah ya ce ya cika addinin musulunci فإن دينهم أخذوه عن الرسول الأمي الذي علمه الكتاب والحكمة annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar yadda jabir bin abdullah ya bada labari sayyiduna umar atan nabiya ya taho majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zaune sai ga sayyidina Umar ya taho bi kitabin asabahu min ba'd ahli alkitabi ya samu wani littafin kirista ko kuma yahudawa wani sashi imma littafin at-taura ko injil a yadda wannan riwaya ta nuna ya taho da shi majalisin manzon Allah hadisin yana cikin al-musnad al-imam Ahmad manzon Allah ya nuna ɓace ransa yake ce ma sayyiduna Umar a mutahawwikuna fiha ibn al-Khattab wato yana cewa kamar a mutahayyiruna ya kai dan al-Khattab wato ya kai Umar shin yanzu kana wato shakka ne ka kiɗime ne tsakanin addini na da addinin yahudanci ko kiristaniti shi yasa har ka nemo littafin su don ka duba domin wanda ke da tabbaci game da addinin musulunci baka bukatar karanta wani littafi misali me dalilin da zai sa ka tafi ka ɗauko littafin a taura ga manzon Allah yana da rai shi sa annabi yake tambayan sayyidina Umar yana marfada a mutahawwikuna fiha ya ibn al-khattab ya kai dan al shin ka kiɗime ne ka kasa ganewa ni ne na zo da addinin gaskiya ko kuwa yahudawa ne suke rike da addinin gaskiya shi yasa ka nemo littafin su fakala sai ce ya rasulallahi wato lokacin da na umar ya taho bai san cewa ran annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɓaci ba ya taho da wannan littafin lokacin da ya zo yake cewa ya rasulullah hadhihi nuskhatun min at-taurati na samo kofin at-taura ya zo majalisin manzon Allah ya rasulullah yau dai na samo kwafi na littafin at-taura fa sakata manzon Allah ya shiru bai ce mai komi ba to amma shi bai dauka yayi wani laifi ba don haka sai ya bude littafin da ya zo da shi din ya kama karantawa faja'ala ya qara'u yana ta karanta wannan kwafin da ya zo da shi gaban manzon Allah lokacin da yake karantawa dama da ya ce ma manzon Allah na samo kwafi na attaura manzon Allah bai ce komi ba sai na Umar kuma bai daga fuskansa ya kalli wato bai daga idansa ya kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ci gaba da karanta wannan littafin yana karanta littafin faja'ala ya qara'u wa wajhu rasulillahi ya tagayyar yana karantawa fuskar manzon Allah tana canzawa wato ran manzon Allah ya hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta abin ya samu fushi ah, faƙala abubakar lokacin sai na abubakar sai ya dubi umar yake ce masa saki latkar sawakilu kai tonka wato masu bari sun yi barinka kamar a ce kai dai an yi asaranka Eh, na abubakar yake gaya masa na umar ma tara bi wajhi rasulillah ba ka ganin irin abin da ke fuskar manzon Allah ka ci gaba da karanta wannan littafi fa nazara umar sannan umar ya daga kansa ya kalli fuskar manzon Allah fa qala sai ya ce a'udhu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulihi ina neman tsarin Allah wato game da fushin Allah ina neman tsarin Allah game da fushin manzon Allah sayyidina umar ya ce rabina billahi rabban wa bil dinan wa bi muhammadin nabiya mun yarda da Allah ne ubangijin mu musulunci ne addinin mu muhammad shine annabin mu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa laubada lakum musa da musa zai bayyana a yau ba shi ne Allah ya ba mu littafin a taura ba manzo Allah yake ce masa shi da annabi Musa zai fito duniya a yau fattaba'tu sai kuka bi shi wa taraktumuni kuka barni latalantum an sawa'i sabila yace da kun bace kun ba tsakiyar hanya da Allah zai kawo annabi Musa da rai sai ku kama binsa ku bar ni manzon Allah ya ce lalle ko da kun bace ainihin tsantsar hanya da ake son a tsora ku dalili saboda zamanin sa ya wuce wannan zamanin nawa ne walau kana hayyan shi kansa da dai yana da rai wa adraka nubuwati kuma ya samu lokacin da Allah ya bani annabci lattaba ni dole shi ma fa sai dai ya bi ni saboda zamani na ne in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma sayyidina Umar hadisin yana sunan darimi hadisi na 441 babu ma yuttaka min tafsiri hadisin nabi wanda akwai hadisai da dama shawahid lihaza kamar yadda Jabir bin Abdullah ya bayar da labari hakanan Abu Darda'i shi ma ya ba da labarin lokacin sai na umar ya kawo littafin attaura majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har kuma manzon allah ya faɗi irin wannan magana amma a nashi riwayar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa laukana musa baina abhurikum da a ce musa yana tsakankaninku a yanzu sun mattaba'tumuhu sai kuka kama bin annabi Musa wa taraktumuni kuka bar ni. balaltum balalan ba'idan da kun bace bata mai nisa antum hazzi min al'umam kamar yanda ni ne rabonku ku ne rabona in ji annabi Muhammad wato Allah tabaraka wata'ala da ya halicci duniya ya karkasa ta al'umma al'umma kowace al'umma da irin annabinta to ni ne Allah ya sako ni an wannan al'umma kuma wato ku ne rabona ni ne rabonku wa an habbakum minan nabiyyin amma duk da haka malamai suna cewa ko da yake an hana ka karanta littafin attaura babu kyau babu shakka saboda waɗannan hadisai waɗanda muka karanta don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa da dai a ce karanta littafin bible da sauransu yana da kyau nan take da manzon Allah ya ce sai dai in za ka yi kaza da kaza ne manzon Allah bai faɗa ba ya tsawatar don me ma har za ka nemo wannan littafi bisa ga wannan dalili malamai suke cewa asali karanta dukkan wani littafi na wani addini matukar ba alkur'ani ba ne karanta wannan littafin ba shi da kyau amma duk da haka ba daidai ba ne ka wulaƙanta littafin attaura wato ma'ana bible ko kuma littafin injil shine a taura da injil ya zamanto ka wulakanta ɗaya daga cikin haramun ne dalilin da yasa aka ce haramun ne saboda har yanzu akwai ragowar gaskiya a cikin littafan abu ne wanda ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da sayyidina Umar ya zo gabansa da wannan littafin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ba mamaki ya zamanto cikinsa akwai ƙarya sai ka ɗauka ba mamaki ya zamanto cikinsa akwai gaskiya ka karyata wanda wannan shi yake nuna cewa ana iya samun gaskiya a cikin waɗannan littafan tunda akwai maganar Allah akwai sunan Allah akwai siffofin Allah akan samu cikin waɗannan littafai malamai suka ce ba daidai bane mutum ya wulakanta su kai musulmi abinda Allah ya wajabta maka shine imani da littafan gaba daya آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما من وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفران لنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن تندأك تشي والمؤمنون كل آمن duk wani musulmi yana shiga cikin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da imaninsa cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da Allah wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi uh, da manza uh, wato da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa duk wanda yayi imani yana imani da abin da manzon Allah ya imani da shi la bai na ahadin min rusulihi don haka ba daidai bane a samu musulmi ya wulakanta littafin at-taura ko kuwa littafin injil tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa an ba su littafan kuma manzon Allah ya ce ana samun gaskiya a cikin littafan in ka duba wasu littafai kamar na fikihu wannan littafin da ake ce ma tuhfatul muhtaj mujallad na farko shafin 178 yana cewa alhaqqu anna fihima ma yuzannu adamu tabdilihi gaskiyar magana ita ce a cikin littafin at-taura ana samun wani sashi wanda ake tamanin ba su riga sun canza din ba wannan dalili yasa kaga ake cewa littafin nasu ana samun gaskiya wato akwai wasu sassa na littafin waɗanda ba riga an canza ba haka nan in ka duba mawahibul jalil littafin malikiya mujallar na farko shafin 287 yajibu ihtirami asma'illahi ta'ala wajibi ne a daraja sunayen Allah وإن كتبت في أثناء ما يجب ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تهريفهما فيجوز إهراقها وإتلافها ولا يجوز إهانتهما wato bai kamata a wulakanta waɗancan littafan ba kamar misali a taura da injil saboda cikinsu akwai gaskiya bai kamata a wulakanta su ba sai dai a daraja su kamar misali a kona ko kuma a tona rami a binne amma wulakanci kamar misali a share najasa da shi ko a jefa a juji wannan bai kamata a samu musulmi da hakan ba amma duk da haka rikon shi kuma ba daidai ba ne sai idan ya zama kana da ilimi wanda shine sharadi da farko kamar yadda bin bazu yake faɗa cikin fatawa nurun ala darbi ba kowaye aka bashi damar rikon bible ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa na umar kaga sayyidina Umar kuwa malami ne cikin sahabbansa amma duk da haka manzon Allah ya tsawatar mishi game da riƙon littafin at-taura to kenan ba daidai bane a ce kowa zai ɗauki littafin yana karanta shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jima umma sa tsoro shine ya zamanto abinda ke cikin waɗannan littafan yayi tasiri gare su har su kai ga watsi da alkur'ani da hadisan manzon Allah mutum ya koma yana fifita littafan can akan waɗannan littafai don haka ka'idar ita ce kafin ka karanta littafin bible wajibi ne a samu kana da ilimin addini sannan kuma niyyarka ita ce fito da wata gaskiya ba wai karantawa saboda ka ji daɗi ba karanta littafin ah, yana da haɗari ba wai kaman ka sai jarida ne ka karanta ba wannan daban karanta wannan littafin harabun ne saboda manzon Allah ya hana duk sa'ilin da zaka karanta ba abin mamaki bane ya zamanto an samu wani abu wanda zai tasiri a zuciyarka wannan dalili yasa Sheikhul islam ibn Taymiyyah yake cewa ah, ko da a ce kamar yadda manzon Allah ke faɗa eh, yana ba da hujjan alhadiru ba shi da rai sai ce to ga abin da manzon Allah ya faɗa ma sayyiduna Umar lokacin sai na Umar ya ɗauko wani littafi na attaura ya taho da shi gaban manzon Allah yake cewa ya Rasulullah na samo kwafi na attaura bari ma ka ji yanda abin yake ya kama karantawa fuskar manzon Allah ta canza lokacin da aka yi masa na Umar ya daga kansa ya gani ya nuna kuskurensa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Musa alaihi salam yana da rai shi kansa a yanzu dole sai dai ya zamanto mai bi gare ni ba wanda ni zan bi shi ba don haka mai amfani ka karanta wannan littafin shine shekul islam ya ce to idan annabi musa wanda babu shakka ittifaqan an san darajarsa ta ɗara ta annabi al-khadir darajar annabi Musa ta ɗara ta annabi Al-Khadir saboda annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul yana cikin manyan manzannin Allah annabi Al-Khadir ya zamanto uh, uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana game da annabi Musa alaihi salam yana ce masa na Umar da dai annabi Musa yana da rai a yau shi kansa dole sai dai ya bi ni bare kenan annabi al kaga shekul islam yana tabbatar maka kenan shi kansa al da yana da rai a yau lama ahu addinin da yake rike da shi ba zai tasiri ba dole sai ya dawo ne bayan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wato in ka dauka abinda Sheikhul Islam yake nufi kenan tunda annabi Musa an faɗi wannan magana a kansa inda yana da rai shi ma kansa dole sai ya bi manzon Allah to annabi Al-Khadir shi ma fa da yana da rai dole ne ya dawo ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mu dawo ainihin karatunmu mecece alaƙar tafsirinmu da kissar annabi musa da alkhadir saboda hadisin da muka karanta labarin annabi musa alaihi salam tafiyan da ya yi da annabi alkhadir irin ilimin da ya samu misalai da allah tabaraka wa ta'ala ya sa a cikin wannan labari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da wannan labari a lokacin da manzon Allah ya gama karanta wannan hadisin ga sahabbai bayan manzon Allah ya gama ba su labarin annabi Musa da annabi Al-Khadir sai ya ce musu wadidna anna Musa kana sabara mun so a ce da dai annabi Musa ya yi haƙuri faƙasa Allahu alaina min khabarihi ma Allah ya ba mu dogon labari a cikin alƙur'ani me yasa tafiya tsakanin annabi Musa da wato ga manzon Allah kuma ya karanta labarin annabi Musa da annabi Al-Khadir sai ya ce da dai annabi Musa ya yi haƙuri da mun samu doguwar labari kuma gashi an ce kada ku ringa amfani da dadai fa kaifal jam'u baina hazai yaya za ka hada tsakanin abubuwa guda biyu din nan an hana musulmi ta'ammuli da kalma talau gashi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya faɗa don haka yasa aka yi wa shekul islam ibn taimiyya tambaya ka duba majmu'u fatawa mujallar na 33 shafi na 100 eh, eh, shafi na eh, dubu abin nan al-fatawa al-kubra ba majmu'u fatawa ba yana yana cikin alfatawal kubra mujallar da tara shafi na 1033 an masa tambaya wani ne ya taho ya masa tambaya ya ce Allah gafarta malam ga kissa wacce manzon Allah da kansa ya bayar da bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin annabi Musa da annabi alkadir alaihi salam bayan ya gama ba da labarin a hadisin abdullah bin abbas kala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yarhamullahu musa Allah ka yi rahama ga annabi Musa, lauka na sabara da dai ya yi haƙuri, laƙassa alaina min amri da Allah ya ba mu labarin su mai tsawo, amma saboda gajartan haƙurin annabi Musa alaihi salam shi yasa kissar annabi alkadir ya zamanto ba ta da tsawo cikin alƙur'ani. Manzon Allah yana faɗin haka saboda duk wanda ya karanta suratul kahafi duk wanda ya karanta labarin annabi Musa da annabi al saboda tafiya ce ta neman ilimi ko wallahi ba zai gama karanta labarin nan ba sai ya yi sha'awar a ce labarin da ma ya fi haka tsayi saboda cikinsa akwai ilimin kamar yadda annabi Musa ya fita neman ilimi sai zamanto Allah ya sa ilimi a cikin waɗannan ayoyin kuma akwai wato jama'a suna sha'awar a ce da sun san labarin da tsayi fiye da haka to amma kuma tafiyar ba ta yi tsawo ba shi sa manzon Allah ya ce kai mun so a ce annabi Musa ya hakuri da ya yi hakuri da labarin ya yi tsawo to sai aka tambaye shekul islam manzon Allah ya ce annabi da kansa ya ce lauka na sabara da dai annabi Musa ya yi hakuri to sai ga wani can kuma ya zo da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka yadda ka ce lau fa inna kalimata lau taftahu amala shaitan karka ce dadai domin kalmar dadai tana bude aikin shaitan da aka ce shaykhul islam tsakanin hadisan nan guda biyu kuma dukkan su hadisai ne ingantattu suna cikin manyan littafan hadisi eh, sahihul bukhari sahihu muslim eh, hadisai ne waɗanda an tabbatar sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hal hadha nasikhun li hadha am la shin lokacin da manzon Allah ya kada a yi amfani da kalmar dadai shine lau lokacin da manzon Allah ya kada a yi amfani da shi ba mamaki a farkon tafiya ne a ƙarshen tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe wannan hukuncin don haka mutum yana iya amfani da kalmar shekul islam ibn Taymiyyah ya bada amsa yana cikin alfatawal kubra yace jami'u ma qalahu Allahu wa rasuluhu haqqun duk kalmar da ka gani cikin alkur'ani Allah ya yi amfani da kal wato harafin lau da dai ya yi amfani da ita wurin da ya dace haka ma inda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalma ta lau ya ce taras an yi amfani da ita inda ya dace da yace abin da ya kamata mu fahimta kalma ta lau ana amfani da ita tusta amalu ala wajhain ana amfani da kalmar lau ta fuskoki guda biyu inji shekul islam ah, na ɗaya ala wajihil huzni alal ana amfani da kalmar dadai saboda takaicin wani abu da ya wuce ah, saboda bakin cikin wani abu da ya auku ah, wal jaza'i min al saboda kana neman wani abu ka rasa sai a yi amfani da kalmar lau kaga hanya ta farko kenan wato ana amfani da wannan kalma saboda nadamar akan wani abin da ya riga ya wuce fa hadha huwa allazi naha anhu to wannan lau din ita ce kalmar da Allah ya hana a karatunmu na suratu Ali Imran ka sake ya ayyuhal ladzina amanu la takunu ayyuhal ladzina amanu لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وتنا muke fassara ayar ala imran suratu ala imran Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani la takunu kallazina kafaru kar ku zama kamar wadancan da suka kafirce ma Allah wa qalu li ikhwanihim lokacin da aka tafi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka suka yi mutuwar shahada a yakin uhudu sai munafikai suna cewa laukanu inda na ma matu da dai waɗannan suna tare da mu ba su fita yaƙi tare da annabi Muhammad ba kenan da ba su mutu ba wato da ba a kashe su ba a wannan yaƙi shine Allah ya hana mu kada mu ringa faɗan magana irin nasu shekul islam ibn taimiyya ya ce kalmar lau ana amfani da ita ta fuskoki guda biyu na ɗaya ka yi amfani da kalmar dadai saboda nadamar wani abin da ya riga ya auku sai ba da misali da abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da waɗannan sahabbai suka yi shahada a yakin uhudu yan uwansu wasu munafikai a cikin madina duk suna cewa laukano inda na ma matu ma makucilu da yan uwanmu nan suna nan a gari ba su tafi yaki ba da ba su mutu ba kaga kenan suna nadama ne akan wani abin da ya riga ya wuce ba su samu nasara akan shi ba wato saboda wani abu da ya kubuce musu aljaz'u alal maqdur wato eh, aljaz'u min al saboda takaicin wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara shi sabanin abin da su suke so takaicin wannan yasa suka faɗi wannan wannan fuska ta farko kenan don haka babu kyau haramun ne musulmi ya amfani da kalmar lau saboda nadamar wani abin da ya riga ya wuce yana da kyau mu gane don in baka bambanta ba to babu shakka zaka samu ah, matsala ta wajen karatun ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza eh, idan wani abu ya same ka karka ce da dai nayi kaza to da kaza da kaza ne ya auku kalmar lau da dai nayi kaza anan haramun ne eh, in wani abu ya same ka kaga abin ya riga ya auku don haka in ka ce da dai nadama kake akai kuma an riga an kaddara an riga an kaddarta abin da zai same ka wannan kalma ta da dai din ba za ta canza wannan abin ba saboda haka fuska na farko kenan amma in ka dawo fuskan da Allah tabaraka wata'ala ya halatta a yi amfani da kalma ta lau. to zaka taras da wannan hadisin da muka karanta labarin annabi Musa alaihi salam eh, da al-Khadir tafiyan da suka yi bayan sun gama wannan tafiya kafin su rabu eh, lokacin da suka rabu eh, ya zama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yadda abin ya auku lokacin da ya gama ba da labari sai manzon Allah yana cewa wadittu law anna Musa sabara liyaqussa liyaqussa Allah alaina min khabarihima na so a ce da dai annabi Musa yayi hakuri da ya zama mai hakuri tare da annabi alkhadir kaga da Allah ya ba mu labarin yadda su ya kasance wannan annabi ya faɗa ne saboda takaici la manzon Allah ya faɗa ne saboda sha'awar abin ba takaici ba Allah ya sa mun gane ka ce lau wato ka yi amfani da kalmar lau saboda takaicin abin da ya riga ya auku wannan shine haramu domin Allah ya riga ya kaddarta abin da zai auku gare ka in ma samu in ma rashi Da haka cewar da na yi kaza da ba kaza ne ya auku ba wannan haramun ne ba zai taɓa canza wannan kaddaran ba kamar ta takaici kake akan abin da ya riga ya auku amma maganar manzon Allah bayan ya gama ba da labari mai daɗi sai ya ce wadittu an lau anna Musa sabara liyaqussa Allahu alaina min eh, min khabarihima na so da dai annabi Musa yayi hakuri kaga da Allah ya bamu labarin su wato manzo Allah yana sha'awar aukuwan alhairi sha'awan aukuwan alhairi yasa ya faɗi kalmar lau wancan kuma fa takaici na aukuwan wani sharri shi ne aka hana ka ka yi amfani da kalma ta lau don haka akwai bambanci shi wancan da aka hana musulmi ya faɗa saboda abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara kuma ya riga ya auku ayoyin alkur'ani sun mana bayani Allah ya tsara komi ma asaba min musibatin illa bi iznillah asaba min بفضل الله بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله على كل شيء قدير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم آه، باب وتمصيبة داتا سامو in ji Allah tabaraka wa ta'ala face da sa wannan musibar ta samu in an ce da izininsa ana nufin wato tsarinsa ne shirinsa ne duk abin da ya auku a duniyan nan to ya auku ne akan tsarin Allah ba wai ya gagari Allah ba ne saboda haka wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda yake imani da Allah yana shirye da zuciyarsa wato eh, kamar yanayi wa kansa ne wallahu bi kulli shay'in alim kaga Allah ya tabbatar mana duk wata musiba da za ta auku to babu shakka tana aukuwa ne da kaddara ta Allah tabaraka wa ta'ala amma kamar lau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi shekul islam ibn taymiya yace wannan yana alwajhu thani fuska ta biyu na amfani da kalmar dadai wanda an halatta kenan yuqalu shaykhul islam yace akan ce lau li bayani ilmin in kana sha'awar Allah ya baka wani ilimi mai amfani suka ce kai da makaranta kaza na je ba mamaki da na samu ilimi ah, misali dan sha'awar ilimin yasa kake faɗin haka ba takaicin wani abu ba in dan takaici ne haramun ne amma inda sha'awar samuwan wani abu ne wannan ba laifi bane shekul islam ya bada misali da aya ta 21 ta suratul anbiya am ittakazu alihatan min duni min al-ardi لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون الله يتكوك ودي أبن بوتاني أنا دنيا akwai wani abin da suka rike wanda suke bautansa a nan duniya hum yunshiruna wanda sun tabbatar suna iya tada matacce lau fi hima ma alihatun Allah ya ce da dai a ce akwai wani abin bauta cikin sama da ƙasa illallahu banda Allah la ta da kuwa sama da ƙasa sun lalace da dai a ce akwai wani abin bauta cikin sama da ƙasa baya ga Allah wato da ce akwai abin bauta kenan baya ga Allah a ce alloli ne guda biyu da ta da sun lalace Ah, kaga Allah da kansa yayi amfani da kalma talau inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah eh, kenan ba haram bane amfani da kalmar lau ta wajen bayanin ilimi domin aya ta 21 ta suratul anbiya ya Allah yana magana ne akan ilimi yana tabbatar mana halittar duniya hujja duka ta tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai saka wata alama da za ta gwada cewa akwai wani abin da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba halittar duniya gaba ɗaya ita kanta tana shaidan cewa Allah ɗaya ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da dai a ce akwai wani abin bautan ma a nan duniya to tsarin duniyan ba a yi ta yadda za ta ɗauki masu bauta biyu ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala da duniyar ta lalace saboda yadda Allah ya tsara ta ita kanta wato halitta ta duniyar tana nuna cewa shi ɗaya ne amma sai ya ce da kaga ana maganar kenan da a ce ta wajen abin matsala ta ilimi kenan shekul islam ya ce idan aka kawo kalma talau li bayani ilmin nafi'in haza mahallul jawazi babu laifi a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da annabi Musa da annabi al sai yake cewa wadittu law anna Musa sabara na so annabi Musa ya hakuri kaga ya faɗa ne ta wajen bayani akan ilimi don haka duk abin da ya danganci ilimi wannan ba a cewa kayi laifi saboda amfani da kalma talau ce fa inna nabiyana habba an yaqussa Allahu khabarahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a ce Allah ya ba su labari da shi da sahabbansa game da annabi Musa da annabi Al-Khadir labari mai tsawo fiye da yanda ya zo cikin suratul kahfi kaga manzon Allah yayi sha'awar a ce an samu labarin mai tsawo fa zakarahuma don haka sai ya kawo waɗannan bayanai din li bayani mahabbatihi li sabri al mutarattib alaihi fa arrafahu ma yakunu lima fi zalika min al manfa'a wa lam yakun fi zalika jaza'un wala huznun in ka duba kalmar law da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan ya gama bada labari annabi Musa da annabi Al-Khadir bai faɗa saboda takaici ko bakin cikin wani abu da aka rasa ba la ya yi faɗa ne saboda sha'awar samun ilimi ba takaicin rasa wani abu ba ah, don haka yake cewa a nan ba laifi ba ne sannan in ka duba cikin alkur'ani kuma Allah yana cewa waddu da law da hinu. ta dako daga inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla inna rabbaka huwa أظلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ولا تطع المكذبين الله مدوكake yace inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an wato shekul islam yana da waɗannan hujjoji kaga ga aya ta Al'ƙur'ani ma wacce ta zo da kalma talau inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi hiwa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin sai Allah ya ce law law shekul islam ya ce kaga nan sai Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinu kenan Allah da ya hana mu amfani da kalmar law a suratu ali imran yayi amfani da kalmar law a suratul anbiya'i ayata 21 da kuma suratul qalam ayata goma 10 yana cewa waddu law tudhinu na. shekul islam ya ce dan haka ya kamata ka sani kalma talau ta zo da ma'ana kamar kashi biyu cikin alkur'ani akwai ma'anar takaicin abin da ya wuce sannan akwai ma'anar sha'awar wani ilimi akan haka ne wato eh, eh, abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa hadisansa wancan hadisi da ya hana mu'amala da kalma talau yana magana ne akan takaicin wani abu wanda mutum ya rasa shi ah, inda ko ake magana manzon Allah ya yi amfani da kalmar lau to sai ta dace da inda ake magana akan sha'awar abin da ya danganci ilimi a nan shi yasa kaji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ne mafi sanin wanda ya bace ya bar hanyarsa Allah shine mafi sanin waɗanda suke riko da shiriyarsa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala tuti'il mukazzibin kada kai biyayya ga masu ƙaryata wa'azin nan waddu law tudhinu fayudhinun suna wato so suke dadai zaka sassauta su masu sassauta sassauta wannan matsala ce ta shafi ilimi so suke ka sassauta su ma su sassauta shekul islam ya ce fa inna nabiyana ahabba an yaqussa Allahu khabarahuma wato game da kissan annabi Musa da annabi Harun sai ce wannan takdiruhu waddu law tudhin wato kafirai na fatan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sassauta su ma sai su sassauta sai shekul islam ce wal ma'ana ala takdirai ma'lumun wa huwa mahabbatu li zalika al fi'l wa iradatuhu wa mahabbatu al khairi wa iradatuhu ah, mahmudun son abu ya auku wato abu ne wanda jama'a ke cewa yana ta sashin alkhairi don haka su kafirai suna son annabi ya sassauta sai su masu sassauta shine yake cewa to kalmar lau a nan ita ma ta zo ne ta wajen sashin abin yabo bata zo ta sashin abin kushewa ba in ka ka koma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da ire-iren su da yawa kamar misali hadisin da yake sahihul bukhari kitabul jumu'a babu siwaki yawmul jumu'a hadisin 887 da kuma kitabu siyam babu siwakin ratubi wal yabisi lisa'imi mu'allakan inda al-imam al-bukhari bai kawo shi da isnadi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu huraira yake cewa laula an ashqa ala ummati yayi amfani da kalmar lauke na a wannan hadisi in ba don kada in kuntata wa al'ummata ba kaga an samu kalmar lau wacce kuma an tsawatar akan amfani da ita amma me yasa manzon Allah ya faɗa kalma ta lau anan ta wajen karantarwa ne bai shafi dai wannan takaicin da ake magana akai ba wanda aka hana din an hana ne wato saboda kafirai suke amfani da ita an tafi yaƙi tare da manzon Allah aka kashe wasu ƴan uwansu ya suke cewa da ba su je yaƙi ba da ba su mutu ba ashe sun faɗi kalma ta lauɗin saboda nuna takaici ne game da wani abu da suka rasa shekul islam ya ce wannan ne kaɗai Allah ya hada sannan kuma in ka dawo wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka taras kamar yadda manzon Allah ke cewa lokacin da al abbas bin Abdul abdulmuttalib hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim al-abbas babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ya rasulallah hal na fata a ba talibin bishai'in shin ka amfanar da ka abu talib da wani abu kuwa in ji babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-abbas shine babban manzon allah da ya saura da rai daga cikin baffannin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali waɗanda suka musulunta hamza sai shi al-abbas to abbas din yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa akwai wana shine abu talib yayi ta baka kariya fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka yana baka kariya lokacin da musulunci ke da rauni a garin makka lokacin da kake wa'azi yayi fushi dan ya kare ka to wace gudunmawa ka masa misali sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am ya samu wani taimako ya amfana da ni huwa fi bahbahin min narin a yanzu yana saman wuta sai manzon Allah ya ce walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar in ba domin ni ba da ya zama kuwa yana karkashin wutar jahannama saboda kafiri ne amma a dalili na Allah tabaraka wa ta'ala ya dago shi saman wutar jahannama wannan hadisin ba wai uh, riwaya ce guda ba tana cikin sahihul bukhari sahihu muslim uh, hadisin abu sa'idin al-khudri shi ma ya bada nashi riwaya game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyama babu mamaki ceto na ya amfani baffana abu talib a ranar alkiyama fa yuj'alu fi bahdahin min narin sai a sashi a saman wuta ya bulugu ka'abai shi wanda zai isa daidai idanun sawunsa guda biyu amma ya gale min hudimaguhu saboda tsananin zafin wannan wato azaban da ake masa kwakwalwarsa zai zama tana tafasa azabar ba ta wuce idanun sawun shi ba amma kwakwalwarsa tana tafasa amma duk da haka shine mutumin da ya fi kankantar azaba daga cikin yan wuta wannan ya tabbata cikin hadisai masu yawa hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa hadisin al-abbas ga hadisin uh, abu sa'idin al-khudri akwai waɗanda ke ƙoƙarin musantawa akan haka yasa ibn hajar al-asqalani musamman ya rubuta littafi na martani littafi guda saboda martani game da cewa abu talib ya mutu kafiri wannan babu wani sabani tsakanin malaman tarihi akai ga duba fatawar lajnat da'ima al-majmu'a na farko uh, mujallar na farko shafin 888 ana cewa abu talibin huwa akhaffu ahlin nari azaban yawmal qiyama bi sababi shafa'atin nabiyyi lahu fi dhalika abu talib shine wanda azabarsa tafi kankanta a ranar tashin kiyama me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya cece shi wa inna ma yukhaffafu anhu abinda yasa Allah zai sassauta mishi azaba saboda ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda ya bada labarin eh, tambayan da babban manzon Allah yayi mashi annabi wato Abdullah bin Abbas dan al-Abbas ne kenan yace babansa ya tambayi manzon Allah yana cewa kultu ya rasulallah inna aba talibin kana yahutuka wa yansuruka fa hal yanfa'uhu zalika taimakon da babban ka ya maka din nan lokacin da kake maka zai am wannan zai amfanar da shi kuwa manzon Allah ya ce na'am wajadtuhu fi gamaratin minan nar na samu babbana a cikin zurfin wuta fa akharajtuhu sai na fito da shi ila bahbahin minha zuwa ga saman wutan hadisin yana sahihu muslim uh, don haka duk wanda ya mutu kafiri babu shakka masa ita ce wuta jahannama kamar da malamai suka yi magana a kai wannan abu ne wanda yake babu sabani a tsakanin malaman sunna na faɗa ma idan kana son ka ga bayani da kuma hujjoji da malamai suke eh, kawowa akan tabbacin al'abbasu ya rasu eh, abin nan kai abu talibin ya rasu yana kafiri ka duba al'isaba fi tamyiz sahaba na ibnu hajar al-asqalani inda yake bayani game da shi abu talibin ya kawo ibn al-usaimin shi ma ya kawo magana mai tsawo akan wannan matsala cikin majmu'u fatawa wa rasail mujallal na uku shafin 446 akan cewar babu shakka duka abin da manzon Allah ya faɗa din gaskiya ne to abin nufi anan kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar law lokacin da babban sai ya tambaye shi akwai wani taimako da kai ma eh, babbanka abu talibin in ji al'abbas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kware kuwa yana cikin saman wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba domin ni ba da ana lakana fi darkil asfali min hada ya kasance a cikin zurfin wato wuta na jahannama amma saboda ni sai hito baje in ka lura a nan ba nadama ne ana ba da labari ne game da wani ilimi tattare da makomar wani daga cikin bafannin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka amfani da kalmar lau inda aka haramta kawai Shi ne wajen takaici game da er, abin da musulmi ya rasa wanda ya riga ya wuce shi Allah ya sa mun gane wato idan ka rasa wani abu kamar misali wanda ya rasa haihuwa ah, ko kuma wanda bai samu damar cin jarabawansa ba ko kuma wanda yake neman wato wani aiki ya zamanto bai samu ba ya yi iya kokarinsa to amfani da kalmar lau saboda takaicin rasa yin wani abu rashin daukan wani mataki wannan shine haramun amma duk inda kaga an yi amfani da kalmar lau sabanin wannan hanya to babu shakka halal ne kamar yadda ibn usaymin yayi magana eh, magana tana da tsawo ce a cikin majmu'u fatawa wa rasail ibn usaymin ya kawo hanyoyi da dama waɗanda mutum kan iya amfani da kalma ta lau kuma bai samu laifi ba kamar yadda aka samu cikin ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai masu tambayoyi wannan yana cewa an ce ana rada wa jarirai da aka haifa babu rai wato idan aka haifi jinjiri ba rai ko kuma waɗanda aka yi su ana yi musu suna shin kowane suna ne ya fi dacewa kuma ko hakan ya dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka gaskiya ne kuma in ka duba a sharhul mumti na ibn al-usaymin mujalladi na uku shafin 397 za ka ga daɗin bayanin da ibn al-usaymin ya yi akan wannan matsala idan mutum aka haifan masa yaro sai ya zama yaron nan ya rasu kafin ranar suna to ya kamata wannan yaro a ranar suna a yanka masa rago kuma a masa suna dalili kuwa saboda ai yana da rai ya riga ya samu rai kuma kowane mai rai mun sani za a ta da shi a filin hisabi saboda haka ya kamata a ce duk mai rai yana da sunansa a filin hisabi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk yaron da ka haifa idan ya zama to bai kai balaga ba har ya rasu ana fatan zai cece ka a ranar alkiyama eh, ceto wanda baka ma bashi suna ba ko suna baka bashi ba saboda baka son shi ai kamata a ce ka nuna mai ma kauna mutum ne don haka kamata in an ce ana yin sallah addu'a ake wa mai rai ko to tun da ya riga ya samu rai ya kamata shi ma a masa sallah duk da cewa malaman sunna sun ce ba wajibi ba ne amma kuma yin sa bai saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan yana tambaya ne akan saka suna kamar misali ka haifi jinjiri ya taho bare a masa suna babu shakka gaskiya ne manyan malaman sunna sun yi maganganu akan wannan in ka duba sharhu sunna littafin al-imam al-bagawi inda yake magana akan matsaloli da suka shafi al'aqiqa haihuwa da sauransu Mujallar na shida shafi na hamsin da tara ya ce ya kamata inda a ce matarka za ta yi barin jinjiri wanda ya dai wuce wata hudu kaga ya kai an busa masa rai in dai an busa masa rai sai ta yi bari to wannan barin a bashi suna barin da ta yin ya kamata a bashi suna matukar cikin ya zube a bayan an tabbatar ya samu rai to wannan jinjiri a bashi suna ko da lokacin da ta yi barin ba iya ganewa ba namiji aka samu ko mace sai ce ka zaɓo suna akwai sunaye waɗanda suke ɗaukan mace su ɗauki namiji kamar misali hamza da larabci in ka ce hamza ana iya kiran namiji hamza ana iya kiran mace hamza a larabci duka kowannen su ya dace babu laifi haka kuma in ka ce hindu hindu da larabci ana iya kiran mace hindu ana iya kiran namiji ma hindu ba laifi ba ne sannan in ka ce talha shi ma talha suna ne wanda ana sawa mata kuma ana sawa maza a zamanin da tun kafin mazuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ji mace an kira ta talha za ka ji namiji an kira shi talha sannan akwai ambasa ambasa shi ma haka suna ne wanda akan sa ma mata a sa wa maza akwai utuba wato akan ce utubatu kamar misali akwai utuba bin rabi'a ko utuba suna ne wanda ake bawa mace kuma ana bawa namiji don haka sai ka ɗauki irin wannan suna tunda ba a san menene aka yi barinsa ba sai ka ɗauko sunan da yana iya dacewa da namiji yana iya dacewa da mace ka bashi amma ba shakka bai saba ma sunnar manzon Allah ba ka duba fatawar latina mujallal na 8 shafi 406 da mujallal na 11 shafi na 448 mai wannan tambayan kuma yana cewa na yi limanci amma ƙananan yara ne mamu wato ƙananan yara ne suka bi shi to ina laifi sai ya ce sallah ta inganta babu shakka sallah ta inganta ai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da yara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa Abdullah bin Abbas ya kwana a gidansa kuma sun yi sallah tare cikin dare su biyu kaga yaro ne dan karami amma kuma ya zama to yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane dan ya zama kai sallah da yara akwai kuskuren da mutane suke idan yara suka shigo masallaci sai a kore su ba daidai bane ba a ware ma yara sahunsu ware ma yara wani sahu daban bid'a ne ka duba akhta'ul musallin shafi 95 abu ne ma'rufun wannan yace mutum ne ya yayi sanadin salwantan rayukan musulmi biyu a bisa kuskure sai kuma da dangin mamatan suka ce sun yafe shi idan zai yi azumin kafara watanni hudu zai yi koko watanni biyu wata hudu ne saboda ai mutum biyu ne wannan mutumin a masa kafaran shi a gama a wancan ma kafaran shi a gama rayuka biyu ne wani rai bai ɗauke ma hakkin wani rai ka duba fatawar lajina mujalla na 21 shafin 352 da kuma almugni littafin ibn kudama mujalla na 11 shafin 631 haka zaka ga wannan fatawa din wannan kuma ya ce yace zawara ce aka daura wa aure da mijin da ba a san yana da matsaloli ba sai da ta tare matsalolin sun hada da yaudara da ƙarya kuma tun da aka ɗaura aure wata takwas babu ciyarwa kuma mijin ya kaurace ma matan ah, ko ta waya ma baya tuntubanta an yi ta kokarin zaunawa da shi amma abin ya gagara shin ko auren yana nan a to ai dan ya gagara bai nuna cewa auren ya mutu aure yana nan aure yana nan tsakanin su illa dai auren ya samu matsala kamar da aka faɗa maganinsa shine a tafi gaban hukuma tunda akwai take hakki domin duk abin da ya zamanto aure in ya zama akwai take hakki kuma kamar da ke faɗa an yi iya kokarin gyarawa abu ya gagara kenan abinda Allah ya faɗa fa ba su hakaman din an yi khabira wato asali idan aka samu matsala a aure to ya kamata a tura wakilai daga gidan miji wakilai daga gidan mata insha Allah Allah tabaraka wata'ala ya ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma za a samu daidaita tsakani domin duk sa'ilin da aka ce an kawo dattijo daga gidanku don duk inda mutum ya kai ga fandarewa a cikin danginsa akwai wanda yake ganin girman shi shi yasa Allah bai ayyana sunan mutum guda ba sai a duba cikin dangin mijin waye wanda ke ganin darajansa sai a kira wannan da shi za a zauna sannan dangin matan ita ma a kirawo haka a sai a zo ga shiga ta a dalilin wannan babban mutumin zai ji kunya ya sassauta idan ya zama duk waɗannan matakai abu ya gagara sai a je gaban hukuma amma cewar aure ya mutu dan an taras da matsala tare da auren wannan ba daidai bane aure yana nan wannan kuma ce ina hukuncin matan da ba ta yarda da mijinta to ban gane yardan ba saboda yardan yana zuwa daban-daban kamar misali ba eh, ta sake mai fuska ko ko a'a bata yarda da auren da shi su aka yi ba ko ko a'a ma bata yarda da maganganunsa ba in ya magana ta karyata ko ko a'a ba ta yarda da shi ta wajen kwanciya kaga akwai bayani kenan wannan kuma yace ina hukuncin mutumin da sana'arsa ce wato ya gina gidan eh, kallo zai gina gidan da ake kallo kuma ita yake ci yake sha amma sai abokinsa ya ce masa ya bari saboda haramun ne ina gaskiyar wannan magana babu shakka gina gidan kallon fina-finai abu ne wanda yake tabbas haramun ne wannan ina gaba sai ma an gaya maka ba tunda ka san abin da kake karantarwa mutane haramun ne ka duba majmu'u fatawa na bin baz mujallal na shafin 227 mai tambaya na ce idan mutum ya yi aure sannan ranar da mace za ta tare zuwa gida sai mijin ya rasu yaya batun sadaki da ta kaba to abinda ka'idar musulunci ya nuna shine da zaran ka keɓe da mace bayan ɗaura aure ta ci sadaki kamilan saboda haka ba magana tarewa ba ne domin da dama za ka samu an ɗaura auren amma ranar auren daban ranar tarewan kuma daban don haka in muka ce bata ci sadaki ba ba mamaki ya keɓe da ita kafin mata tare don haka malamai suke cewa al'ibra huna alkhulwa keɓewa da wannan matan shi ake la'akari da shi matukar miji ya keɓe da matarsa bayan ɗaura aure to in ya mutu ko da bai kai ga tarawa da ita ba wannan matan ta ci sadakin ta kamilan babu maganan wai rabi ah, sannan kuma za ta yi gadon sa kuma za ta yi ta kaba tun da an riga an daura aure cewar bata tara babu jima'i tsakaninsu wannan bai hana yin ta kaba sannan kuma wannan bai hana ta yi gado ka duba fatawa na eh, abin nan eh, littafin sayyid sabiq sahihu fiqh sunna yana mujalla na uku shafin 161 game da matsala ta gado wannan yace nayi sahur da asubahi da gari ya waye sai na yi gyatsa sai na ji maikon abincin da na ci ya taso min ko yaya matsayin azumi na azumin kana nan wato ko da mutum zai yi gyatsa abincin nan ya dawo masa kuma ya sake haɗewa azuminsa bai ɓaci ba yana ga wannan yana cikin taudihul ahkam kitabu siyam ka duba mujallar na uku shafin ɗari saba'in mai wannan tambayan ya ce ya biya sadakin yarinya amma ba a daure aure ba shin ta zama matarsa wato yana iya tarawa da ita wannan mata wannan kuskuren fahimtar ya yi ƙarfi da kuma yaɗo a ƙasar nan musamman tsakanin masu akidan salaf wato ahlus sunna kuma kuskure ne mai girman gaske abinda ko da malaman fikihu suke cewa abinda yaqini ya tabbatar da shi to ba abinda ke kawar da shi sai yaqini wannan yana cikin ka'ida ta usulul fiqh idan yaƙini ya tabbatar da abu tufa ba abin da ke kau da wannan sai yaƙini sai ya zama ce ai al'ada ta arewa akwai baiko na'am shari'ar musulunci ta yarda idan kuna da wata al'ada dangane da sha'ani na aure shi yasa ma ake sanya aure din cikin ah, babuka na al'adu din ba a sanya shi cikin abin da ya shafi ibada ah, ba laifi don akwai al'ada ta mutane idan aka ce ah, al'ada ta arewa an ba ka mace sai a ce an yi ma baiko to ka'idar ita ce idan akwai wannan al'adan ya zamanto baikon an ɗauke ta a matsayin aure malamai suna cewa idan aka samu sadaki ko da ba a kai ga wato eh, hada mutane a ce an ɗaura aure ba wannan baikon tunda al'adan ce an san cewa kamar aure ne ana iya barinsa a matsayin aure amma sharaɗi idan ba a ce gaba za a ga ranar daura aure ba idan aka ce to kuma akwai wata ranar daura aure to bai kwana ya zama ba shi da ma'ana a ka'idar malaman fiqh in ka duba sharhin littafin da ake kira mayyara akwai wani fitaccen littafi da ake kira mai yara muhimmi mujallar na farko shafin 155 don haka bai ko bai da tasiri idan an saka ranar daura aure dalili saboda asali da kai da ni da muke son mu kulla aure tsakanin 'ya'yanmu wanne ne muke nufi bai ko muke nufi ko aure aure muke nufi ba bai ko ba haka ne ko saboda haka da ka zo ya ce to na maka bai ko aure watan tara ah, ban baka ba haka ne ko ka'idar kenan domin a shari'ar musulunci aure ya kini ne babu shakka a kai amma baikon yanzu ya zama mai shakka ne ba ya kini ba ne saboda kai kanka an ce an baka amma kuma an makala an ci sai watan tara kaga kenan kana iya farasawa ashe bai ko bai zama aure ba shi kuwa aure kafin a ce mace ta halatta gare ka ba yanda za a yi ka halatta al'auran mace da shakka a shari'ar musulunci ba zai yiwu ba sai da me sai da yaqini yaqini shike halatta maka tarawa da mace don haka in ka ce bai ko ya halatta wa mutum aure kenan shakka ta halatta masa al'auran mace wanda haramun ne ba zai yiwu ba sai dai yaqini tabbas ya zamanto an baka aure me zai tabbatar da an baka aure shine ya zamanto an samu siga lokaci da aka kawo sadaki ko da mutum biyu ne suke gurin ga sadakin aure na baka wance sai ce na karba magana ta gari ko da mutum biyu ke gurin aka ce to sai ranar kaza za a ɗaura aure to an riga an kulla aure amma malamai suna cewa mustahabi ne ka kyale wannan mata karka tara da ita sai ranar da aka fito da abin duniya ta sani wannan shi ake ce ma al wato sanar da jama'a duniya ta sani amma aure an riga an ɗaura tun lokacin da aka hausa sadaki ga mutum biyu kuma an faɗi kalma ta na baka na karba sai wani ke cewa a yanzu misali bayarwan ma ai shi yana wadatar la shari'a ta san da haka amma ya zamanto saboda tsare hakki tsakanin mutum da mutum ake son ka faɗa na baka wanci na karba to sai zamanto muna so duk mu kawar da zarar an kai sadaki gidan mutum sai a ce yayi an yi aure to akwai illa da ke faruwa shin gida nawa aka kai sadaki bayan an kai sadaki bayan wata takwas sai aka fasa auren sai aka daura da wani baya faruwa to idan aka ce kai sadakin nan ya isa kaga an buɗe kofar sharri shi wancan da aka kai sadaki ya ɗauka matarsa ce yana ta lalata da ita sai daga baya ya ce kai ya ma fasa daga ce ashe auren gidan su wani da aka kai sadakin nan an fasa ya eh, kuma ahlus sunna ne shi a can yana ba da hujjar ai matarsa ce dan haka wato ya kuma karɓi sadakin sa ya ce shi babu wanda ya san fasadin sai shi sai ita sannan sai aka ce wani ya kawo na shi kaga mun buɗe wa kanmu kofar sharri abinda shari'a ta nuna mana na hanyar tsira sai muna kauce mata ko babu wanda ke samu mu yi wannan banda shedan abinda ya kamata shine a koma ka'ida yadda shari'a ta nuna ga sadaki ga waliyi ga siga ta hito daga baki na baka ka karba magana ta kare kaga babu wanda zai shakkan an yi auren nan amma ya zama da an kawo sadaki sai a ringa tunanin ai ya halatta ai aure ka duba littafin al ne na ibnu kudama mujalla na tara shafin 264 game da aure matsala matsayin siga yadda eh, ibnu kudama yake cewa siga ta fi karfin ishara don kawai na kawo sadaki gaban ka bai isa ya zamanto siga ba dan na baka sadaki ka karba bai isa ya nuna aure ya kullu ba sai ka faɗa na baka auren wance wance kuma yace na karba in ba a faɗa ba aure bai kullu ba dan sharaɗi ne cikin sharuɗa na aure haka nan in ka duba kashaful mujallar na biyar shafi na bakwai. wanda aka samu ya dan yi sassauci ga wannan sha'ani shine kamar al-Imam Malik bin Anas ko shi bai ba da damar yadda mutane suka ɗauki fahimta ta baiwa bisa al'ada irin ta arewa ba wanda ya ce shin akwai bambanci a tsakanin faris na zamanin annabi da faris na yanzu akwai faris na farisa farisa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yankin iran yankin iran zuwa eh, gabacin duniya nan ake ce mu farisa amma a yanzu idan aka ce faris ai ba gabas ba ne yamma ne ko babban birnin faransa kenan shine faris ko to don haka da kawai bambanci sannan sai ya ce to rum ta zamanin annabi eh, ta alkur'ani tana daidai da rum ta yanzu la rum ta yanzu ina ga tana italy ne ko eh, amma rum da ke alkur'ani daula ce ba gari ɗaya ba ne daula ce mai sunan rum kamar misali a ce najeriya gari ne sunan ƙasa ce ko Eh, to ko a ce afirka ta yamma ai ba gari bane to haka in ka ce rum rum da ke alkur'ani ba gari bane daula ce inda ake cewa guli gulibatin rum ai magana ake akan daula guda mai karfi kamar ka ce an ci rasha da yaki eh, an ci soviet da yaki to haka yake amma kaga a zamanin yanzu kuma rum sunan gari ne don haka akwai bambanci eh, muna roƙon 'yan uwa game da baƙi da ake samu a nan kama daga masu yi rikodin zuwa ga waɗanda sukan zo da nufin su yi itikafi ko zama masallaci eh, mazaunan garin kenan da waɗanda ke kuskure su taso daga wani gari tunda ba a ziyartar wani eh, gari a dalilin masallacinsa sai da dalilin halattan karatu wannan ba laifi wato kana iya tafiya wani gari saboda ka halarci karatun wani malami ko nisan garin amma ba don ka yi ibada a wannan masallacin ba to muna roƙon yan uwa don Allah a taimaka da abinci da abin da ya danganci shimfiɗa da sauransu na saukan baki wannan yana daga cikin karantarwar addinin musulunci ban sani ba ko mu anan tsarin mu. ba mu koko ba mu fara ba abin da ya shafi kamar iftaru sa'im wanda in ka shiga hatta cikin garin abuja yanzu abin yayi nisa wato shirya abinci saboda taimakawa bayin allah wajen iftar kai abinci masallatai da sauransu irin wannan ya kamata mu kara nan san jama'a suna yi amma dai mu kara allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akan abubuwan da muke yi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم